أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na lahadi shida ga watan al-muharram hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda hakan ya daidai da goma sha biyar ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya don ba manta ba a darasin ke gabata mun fike ƙarshen fasali na farko wanda ya kunshi tarihi na kalifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko wato abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda a takaice wanda a yau za mu tashi a fasali biyu cikin wannan littafin mai albarka hikmatun min at-tarikh darasin mu na tarihi a kowane mako irin wannan a wannan masallaci mai albarka wanda kuma wannan fasali na biyu zai kunshi khalifancin amirul mu'minina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda daga shekara ta goma sha uku har zuwa shekara ta ashirin da uku bayan hijira idan ka duba za ka ga cewa Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya yi shekaru goma cif cif yana khalifanci waɗannan shekaru goma su ne za mu ji me ya faru mun ji cewa abubakar siddiq Allah ya kara masa ya dai shekara biyu da rabi to yanzu ga Umar zai yi shekara goma banda za mu tattauna a waɗannan darussa su ne waɗannan shekaru goma da wannan ɗan tahaliki wato umar ɗan kaɗabi Allah ya ƙara masa ya ya yi matsayinsa na khalifa kuma kafin fara karatu kamar yadda malam ya saba zai yi mana shimfida. Shimfida tana da amfani kwarai da gaske akan dukkan wani al'amari da ake so a yi wanda shi zai taimaka maka gane menene darasin da za a yi maka yakan haska maka kwarai da gaske ya zamanto wani irin wato hanya ce da za a miƙa maka da ita kamar kai ne za ka yi tafiya a hanyar da ake zazzabai da ramuka to amma sai a zo a gyara maka ita a yi maka faci faci a yi maka kwanta mai kyau wanda za ka isa cikin kwanciyar hankali to irin wannan ne shi tamhidi shi ake ce ma shimfiɗa an fahimta ko wanda hakan yana shafi na hamsin da hudu a cikin littafin malam ya ce istamarrat khilafatu abu bakar sanataini wa talatata ashhuri ka sani cewa kalifancin abubakar siddiq allah ya kara masa yadda ya wato kunshi shekaru biyu da watanni uku sun matuwafi abubakarin daga nan sai abubakar ya rasu bayan waɗannan lokuta da ya shafi a matsayin karifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad taraka al-khilafata umar mai bar khalifanci a hannun Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda wa baya'ahu su mutane suka yi masa baya, ku kalli wannan ba karfa aka yi ba mutane suka yi wa Umar A shi ya kwata ba ba kuma shi abubakar ɗin ya ce dole sai kun ba umar ɗin ba ina fata muna fahimta shi kuma mu baya wani abu ne da ake yi don son zuciya ma'ana zuciyar kana kan abin da kwanciyar rai nake so amfani fadi an fahimta zuciyar ka tana so ne ba wani ne ya zo ya sa maka tsinin takobi ba ko ya sa maka wato bakin bindiga ya ce dole sai kayi ma wani mubaya ina fata muna fahimta Saka mutane sun yi wa Umar mubaya wa qad ra'a Abu Bakr abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya ga cewa a bisa tunani da hangen nesa da Allah ya bashi ya ga cewa anna umar ibn al-khattab huwa aslahu an-nas li tawalli hadha al-amr shi dacewa shi umar din dan ya jagoranci wannan al'amari na khalifanci abubakar ya ga haka domin zai ga ya fahimta su da dacewa wana ya fi cancanta sai ya ga umar din ya fi cancanta ya zama shine zai zama khalifa a bayansa ina fata muna fahimta kuma wannan karku manta wallahi dukkan su sun tafi ne a bisa tsari da Allah madaukin sarki yake so ko da yanzu gashi an gaya mana cewa Abubakar ya ga Umar ya fi dacewa ai Allah ne zai juye zuciyarsa ta natsu da wannan an gane ko kuma a yi abin da Allah ke so ya faru kamar yadda shi kansa abubakar ɗin ai Allah ne ya zaɓe shi annabi ya ce in mutu abubakar ne ya zama bayana ba a irhasat alamu waɗansu bayanai da ke fitowa daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne suka nuna cewa fa lallai annabi idan ya ƙaura ga wanda zai maye gurbinsa a matsayin khalifansa ina fata muna fahimta kuma sahabbai kaf sun yi ittifaki a kan cewa babu wanda ya fi su ilimi sai abubakar abubakar ya fi kowa ilimi da hangen nesa a cikinsu tije ne a cikinsu ba sa iya zama sijayya da abubakar saboda yana da ilimi mawakif da yawa mun karanta a baya ɗan tarihinsa da muka karanta kun ji irin ababe da suke tabbatar da iliminsa ɗoriya akan na sahabbai an gane ko kuma da irin yadda suke girmama shi da irin yadda suke mutunta shi da abubakar ya ga haka faksarahu min badi kawai sai zaɓa umar ɗin a matsayin khalifa a bayansa wa baya a na ba da zalika bayan hakan kuma musulmai suka masa mubaya'a fasara khalifata khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai shi umar din ya zamanto khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato shi khalifa ne na abubakar abubakar kuma shi ne khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ma'anin khalifata khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kanat muddatu khilafatihi 10 sinin duk adadin shekarun da Umar yayi yana khalifanci shine shekara goma wato addu khilafatu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu min ajmal as-sanawati ana kirka shekarun da umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda yayi khalifanci ana kirka su min ajmal as-sanawati fi umr al-islam daga cikin mafi dada dan shekaru a shekarun musulunci gaba ɗaya kaf in ka kalli shekarun musulunci tun daga lokacin da ka ɗauka hijira ina fata muna fahimta yanzu kaga hijira shekara 1433 hijira kuma yadda kuke bayani in za ku tuna duk da yake ina gana yi magana ne lokacin ila a cikin hudu ko kuma a darasin da muka yi ba na na shirin gari ya waye na san nayi wannan maganar cewa ita kanta farkon shekaru na musulunci da ake kirga daga al-muharram ba wai al-muharram bane annabi ya hijira ina fata muna fahimta an gane wannan ko sannan kuma zaɓen wato shi kansa wata duka ya faru ne a rabi'in al-awwal ina fata muna fahimta to kaga an san cewa tun da watan al-muharram shine watan farko a musulunci shi yasa ake farowa daga jikinsa a kai wata na ƙarshe shine watan zulhajji watannin guda goma sha biyu ne kamar yadda qur'ani ya faɗa yace inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah ko yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ina fata muna fahimta to yanzu ta ga shekara 1443 amma abin tambayan shi ne yaushe annabi ya hijira bayan fa ya yi shekara goma sha uku ne a makka ina fata muna fahimta ya shekara goma sha uku a makka yana da'awa a matsayin tauhidi yake kiran mutane abin kama Allah shi kai kuma haɗa shi da kowa da ya hijirar sai ya zo ya yi shekara goma a madina ina fata muna fahimta shekaru goma nan a nan ne aka shar'anta aikin haji sallah azumi zakka wacece wacece sauran mu'amala da ibadoji a wannan shekaru goma amma tauhidi shi kadai shekara goma sha uku kai ana dawa akan sa kana muhimmancin tauhidi to yanzu wannan goman da annabi yayi a madina ina so ku gane tana cikin 1443 din nan daga kanta aka faru an fahimta to ina so ne mu ɗauko wancan goma sha uku ka ƙara ma arba'in da ukun da ke saman dubu da ɗari hudu da arba'in da uku nan shekara goma kenan sha uku ka ƙara sha uku a kanta nawa zai baka da hamsin da nawa da hamsin da shida to wannan shekarun wannan shekarun dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da shi, shi ne shekarun addinin musulunci ya yi koma zan Allah sallallahu ala'uwa a cikin shekaru dubu yan nan da ɗari hudun nan da hamsin da shida ɗin nan ka tsebe shekaru ashirin da uku a ciki su ne na mazan Allah salam mafiya falala da daraja duk ya kokanta aka yi da alkhairar da suka faru a ciki da da'awa da isar da sakon Allah wanda Alƙur'ani ya tabbatar da annabi ya isar da sako ina fata muna fahimta idan ka tsara cire masu daraja su ma na Abubakar Siddiq shekara biyu da rabi an fahimta kamar da na ambata ko shekara biyu da wata uku to shekara goma din nan a cikinsu da suka zo baya wanda umar din nan ya yi ana kirga su a mafiya falala da mafiya darajar alkhairan da suka faru a ciki domin an samu nasarori da fituhat kamar da za ku ji shine abin da malai yake magana a tarihin musuluncin nan shida. wannan shekaru goma suna daga cikin muhimmai masu daraja masu falala wanda kuma lokacin Umar ne dan kaddaki abin da nake son fito mana da shi ana fahimta shi abin abinda malam yake nufi da cewa وتعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجمل السنوات في عمر الإسلام سبب التي في عمر الإسلام za ku umurul islam dubu da ɗari da nawa da hamsin da shida ana fahimta ba kuma ana nufin sauran ba su da daɗi ba ne ko ba su da a ana kirga shi a cikin masu kenan akwai waɗansu su ma masu masu falalan masu daraja su ma shekarar Amma yadda muka ware shekarun manzan Allah muka ware shekarun abubakar haka shekarun usmanu suna da daraja shi ma za ka ji haka shekarun Ali ibn Abi Talib da sauran shekarun da su zo a baya musamman shekarun irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda malaman tarihi mu'arrikhun historians suna kirga shi a matsayin wato khalifa na biyar na biyar fa bayan Aliyu dan Abi Talib saboda adalcin da ya shimfida saboda amana saboda tausayi a lokacin sa ne fa zaka ga dabba ba ta farautar ƴar uwarta dabba ba ta zaluntar zaka ga zaki da kura da kinkiya da akuya a wuri suna kiwo babu wanda yake zaluntar wani ba mai farautar wani saboda adalcin shugaba ina fata muna fahimta saboda adalcin shugaba sa shugabanni in suka zaman adalai wallahi sai ka ga cewa albarka tana sauka a cikin ƙasa duk wannan bala'in da yake fama da shi shugabanninmu yana nuna azzalumai ne mafiya yawansu akwai ɗaiɗaikunsu su waɗanda suke mutanen kirki amma mafiya yawa azzalumai ne shi sa wannan bala'in yake ta faruwa kullum ran ɗan adam ya zama ɗan ran tsera ma ya fi ɗan adam daga. kalli mutanen nan jiya jiya zuwa shekaru mutum talatin da wani abu a biyar a kashe su aiki kawai haka kawai ba laifin iya ba na baba ba wani abu kuma abin da za a yi shi kawai an kashe banza kafin suna aka kashe amma ka kalli maiduguri mutum nawa aka kashe a maiduguri mutum nawa aka tada aiki gidaje nawa suka tada aiki mutum nawa suka yi hijira da bala'i shekara nawa yanzu ana fama da wannan matsala ta tsaro ta matsalar boko haram da sauransu amma ka kalli wani abun mamaki shine mutane nawa yanzu kuma suke miƙa makamansu suna tuba suna kira sun gina a cikinsu ka yi tunanin bene ne dalili eh wallahi malam adalci ne da amana wannan zulum ɗin ba wai mutanen barno kaɗai ba wato duniya da suka san shi a kasashen afirka a duniya suke nan an wuce najeriya ko duk wanda suka san shi suna kwatanta wato suna faɗin amanarsa shi kansa yana fitowa fili za ka ji irin maganganun da ke bara wato adalcin da yake kokarin kwatantawa a jihar ni irin fahimta ta kenan fa wato na daga cikin abin da ya taimaka kake ganin yan boko haram ɗin suna mika makamansu suna tuba suna daina wannan abin da suke amma suna da makaman da yafin makaman sojojinmu kuma ka gane ba kuma suna da training su ma amma tare da haka su zo su duka da su iyalansu sun tuba sun lika wuya sun yi saranda adalci ne Ya shugaba wallahi shugabanninmu da za su yi haka za ka sha mamaki wallahi za ka nemi wannan tsaron kai, wannan matsalar tsaron karasa kuma ka duba ka ga shi Umar dan Abdul Aziz din nan daga lokacin da fa aka zo aka wayi gari mutum na zaune ya ga cewa dabba ta kura ko zaki ya auka wa tinkiya suna cikin ciwo ko ya ga ta auka mata kawai ta cinye ta sai nan take gane cewa duk yadda aka yi shugaban nan na kirki Allah ya masa rasuwa ana bincika ko a lokacin ya rasu Umar bin Abdul Aziz ya rasu kaga babu shugaba mutumin kirki shikenan sai dabbobi suka fara zaluntar juna to mu yanzu nan an wuce dabbobi mutum ne ke zaluntar mutum mutum ana cinikinsa kamar dabba kace an bada kaza an bada ma bai yi ba kaga ana wasu abubuwa wanda yake abin sai ka tsauka kasa gane wai shin wannan abin a fim ne ko ku a wai a zahiri ne abin ne yake faruwa ka gani halin da muke ciki kenan to saboda haka abin da nake so in kai mu gare shi shine wannan yabo da malam yayi wa lokacin Umar dan Khattabi ba wai ya soki sauran lokuta bane ina so ku gane wannan akwai waɗansu lokutan su ma na shugabancin kalifofi. da sarakuna da aka yi a musulunci mafiya kyau masu daraja masu falala su ma amma ina so ku gane maganar da ya fara ya ce ana kirga lokacin umar daga ciki kuma kaga idan ko har za a kirgo ne a wannan shekarun da muka faɗa na shekarun addinin musulunci shekara dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin da shida kaga ko dole a sako lokacin umar a matsayin farko farkon lokaci ko ba haka bane farko farkon lokaci saboda ka ka cire shekara 23 na annabi shekara biyu da rabi na abubakar shine net shekara goma shekara nawa kaga farko farkon kenan kaga ko shekara 50 din ma ba a rufa ba kuma ka gane ba shi kaga wannan lokaci ne mai falala lokaci ne mai daraja rayuwa ta addinin musulunci amma a nan ma kaji malam ya ce ba da hayati rasulullahi sallallahu alaihi sallama. bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ba'da hayati abubakar as radiyallahu anhuma haka nan bayan rayuwar abubakar kaga duk mun cire su kuma ina fata muna fahimta nan sai malam yace tawalla umarul khilafata fi bidayati al-qital al fi ash-sham ya karbi ragamar shugabanci ne ragamar khalifanci ne a farkon barkewa fada da yaki ne tsanani sham a wannan lokacin ya karbi khalifanci haifu tajamma al-muslimuna fi yarmouk lokacin da musulmai suka taru a garin yarmouk amama jumu'in rumil ha'ila a gabar rinjina mafi girma ta rumawa za a yi wannan yaƙi da yarmouk wantasar almuslimuna fi hadhihi almaraka musulmai suka samu nasara a wannan yaƙi intisaran mu'azzaran wato wani irin nasara mai karfin gaske irin an fi karfin ku kawai yadda sun fi musulman ya ba idan aka ce nasarar mu'azzar irin abin da na fi karfin ku haka da yadda za ka yi da ni haka Allah ya ba su wannan nasara musulmai suka samu nasara wa futihat dimashqa aka ci nasarar buɗe garin dimashka ta zama garin musulunci wa hims da garin hims wa kuma kinsarin an gane ko da kuma ajinadin dukkan waɗannan garuruwa ne da aka buɗe su a wannan lokaci na umar sun makanar fathul azim sannan wannan babban nasarar da aka samu wa huwa fathu baitul maqdisi shine buɗe garin baitul ya zaman to garin musulunci wa sara al muslimuna yajuluna fi ardi rum musulmi suka wayi gari suna kaiwa suna komowa a cikin ƙasar romawa kama ya halulahum yadda ran suke so Abu wanda ya ce nuna musu yatsa domin daular masu ce wanda ba musulmi ba sai zai zauna ya biya jiziya a ƙarƙashin addinin musulunci malam ya yace ba ba'da zalika ita amr ibn al-as radiyallahu anhu ila misr wa fataha bayan haka kuma Amur dan as ya wuce misra ya buke ta zama garin musulunci ita ma wata da ha sa'ad bin abi waqas sa'ad dan abi waqas kuma ya fuskanci ila sharqi ya nufaci gabashin duniya a lokacin haisu bihad faris can garin farisa an gane ko fa awqa al khayl diyarahum ya shiga gidajensu da ainihin wato dawaki an gane ko wa kabbadahum khasa'ira azima ya wato auka musu da hasarori masu yawan gaske an gane ko wato sa'adu dan abi waqas malai shi sun makanat ma'arakatil qadisiyya nan kuma aka yakin qadisiyya la'azima wannan yakin wanda yake mai girman gaske ya da ta sa'ada abu bin abi waqas da kashin jagorancin sa'ad dan abi waqas wa kanat min al ma'arikil fasila wanda wannan yaki na qadisiyya yana daga cikin yaƙoƙa wanda aka yi zube ban na da irin bambance gare da abawa tsakanin addinin musulunci da kafirci an gane ku baza kwanji a gane wane ne ba wanne ne ba summa futihat khurasan aka buɗe garin khurasan wa kanat al-futuhat kathiratan jiddan fi ahad umar wato nasaroli na yaƙoƙa da aka yi suna da yawa a lokacin umar dan kaddabi Allah ya ƙara masa yadda wa kanat umaru wa kana umaru yuraqibu al muraqabatan shadida umar a matsayinsa na jagora a matsayinsa na shugaba yana muraƙaba wato yana sa ido akan gwamnoninsa sa ido mai tsanani baya kyale su haka ake son shugaba jagora ya zama yana sa ido akan duk waɗanda suke karkashin sa suna aiki kar kai ci da ka ba da aiki ba tare da ka bincika ba an yi ko ba a yi ba to Umar yana sa ido sa ido kuma mai tsanani haka Umar yake wa kana yas'alun nas anhum har ma yana tambayan mutane talakawa yaya shugaban ku yake yana muku aiki ko bai yana muku adalci ko bai muku yayi kaza ko bai kaza aji yana ma mutane talakawa yake irin tambaya akan waɗannan shugabanni me yasa yake haka wa yastati'u akhbarahum yana neman labari na waɗannan shugabannin nasa gwamnonin nan nasa suna aiki ko ba ta yi amma ba wurin za su ba yi wurin talakawan wanda suke shugaban ta yake zuwa ya samu labari haka Umar yake wa kana Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslama kun tuna da shigo shi ne wanda annabi ya tura ya ciro ranka al-ashraf ya ciro kansa shugaban yahudawan madina nan munafiki muhammad ibn maslama shi ne mai rasul umar yastati al-ahwal al-wula mana ne kaman spy din umar din in zamu iya kiransa spy an gane ko shi yake turawa yana zuwa gari gari yana jiyo masa labarin duk gwamnan da ke wannan garin a wurin talakawa Duk gwamnatin ko a yana muku aiki kuwa ya wuri kaza ko kuna samun baitul mali akwai zakka ana baku zakka ko ko ko ana ka irin wani abubuwa yana fitowa sallah ko bai fitowa sallah ana irin wani duk bayanan nan Muhammadu bin Maslama shi yake zuwa masa da waɗannan labarai mana shine dan aikinsa ina fata muna fahimta dan shi ne madan sassauta abin kuma muka ce sai din kamar tayi nisa da yawa saboda shi sai dan likin asiri ne wanda kuma dan likin asiri galibi a boye yake yi ba tare da an san yana yi ba wannan ko za su san cewa ma akwai wanda yake bincike a kansu da fata muna fahimta malam ya ce wa min siyasatihi na daga cikin siyasarsa an gane wannan ko wato an abu kana ya usu bil laili shi umar shi ne yakan fita cikin dare shi ne malam ya usu bil laili ana yakan yi shiga butu ya shiga ba za a gane shi ba idan ya zauna cikin talakawa ya je yi kaza misali yanzu kawai sai gwamna ya hau dan ashaba dan ashaba bai san gwamna ya dauko ba ko dan keke na fef kana hira a cikin keke kai ma ka zo ka za kai malam dan mazamun ya riga ya dan sa wani dan fesin kabi a kullum fuskar shaga misali ko da dan wani abu dai wanda dai ba za a gane ko ya sa face mask ma musamman yanzu kullum da akwai face mask ita fi ɗaya na wannan gwamnatin kaza kaza ka ganin wannan kutan an ya gyara ta kaza da kaza yanzu ya ce. kai zai samu labarai ko za su suka ce kai mu dai muna jin dadin wannan gwamnati kaza kaza wasu za su ce wallahi ba ma jin dadi wannan kaga duk zai samu bayanan da yake so ya samu To Umar yana yin irin wannan abin cikin da yake fita wa ya hadisu ala amnil madinati yana kokari kwarai da gaske wajen ganin cewa Madina ta samu aminci security na Madina wato Umar yana kokari wajen ganin cewa babu wata araka da ta samu na rashin aminci hirsan shadidan wato kulawa mai tsanani walam yakun yasmahu li kibari sahabati bil khuruj min al madina cikin politin sa baya yadda manyan sahabbai su fita madina duk ya an she passport din su shi international passport din kaga kaman mu ne yanzu kowa da international passport din shi diplomatic tike da shi ma Allah yana ga masa diplomatic passport kafin ka ce mai kokin sun bale sai ka ce tsuntsaye suna cikin sama sun shiga jirgi an yi nan an yi nan to Umar ya hana su fita ba lokacin ba maganan fasfo na faɗa misali ne da fasfo saboda mu nan mu magana mai ne amma ya hana su fita amma menene hikimar Umar na hana su fita yace bi yastashirahum fi umuri ya ai neman shawaran su ne akan al'amuransa kana ba da ka ake shugabanci ba in kana shugaba yana da kyau a ce kana neman shawaran 'yan uwa waɗanda kuke tare da su Yan majalisan ka ko waɗanda suke wato abokanan shawara dai da zaka nemi shawarar su akan al'amari idan ya je ya zo matsayin shi na shugaba waɗannan manyan ne na annabi akwai abubuwa da yawa da za su iya sani wanda shi ke sani ba dan mutum yana shugaba ba shi ke nuna komai sai ya sani ba ba shi ke nuna komai ya sani ba akwai abubuwa da yawa da za su iya boyuwa ga shugaba amma kuma ya bayyana ga waɗanda yake ƙasa da shi amma kaga idan muka zauna muka yi shawara alqur'ani ya ce wa amruhum shura bainahum ai shawara a tsakanin al'amura idan abu ya taso to sai ka samu wane sai ya karfafi wane wane sai ya karfafi wane sai ka ga cewa magana ta taso an yanke hukunci guda daya wanda kowa zai ji daɗi amma idan shi ba ya bugi kirji ya fitar da wata doka ko ya wani hukunci ya kake tsammanin zai faru za ka samu cewa an samu rabo kai ta hanyar wasu za su goye bayansa wasu kuma za su goyon bayansa daga nan sai baraka ta balle kaga matsalar da ta faru shikenan shikenan ta faru ne karkashin rashin ne rashin yin shawara da waɗanda ya kamata a ce an yi shawara da su an gane ko malam ya ce wa azhar al-adla umar ya bayyana adalci umar ya bayyana adalci hatta qala fihi rasul kisra kai saboda adalcin umar ne ma har sai da wato dan aiken kisra da aka aiko ya fa zo madina ne yana neman ina khalifa umar ina shugaban kasa na musulunci aka ce ai ga ya rika neman kaza kaza aka ce ai ga ta a kwance kawai a cikin kasa ba abin da ya dame shi a daji ko ya koma gefe ka zashin bishiya kwanta yana bacci ba security an gane ku ba gas ba wani abu da za a sa waiwai kare shi ko wani abu aka je aka nuna masa shi da ya gan shi mala ya ce lamara ahu na iman ta ta shajaratin ya faɗi wannan maganar da lokacin da ya ga umar yana bacci a ƙarƙashin bishiya a matsayinsa na shugaban musulmai duk duniya duk duniya yana bacci wa huwa amirul mu'minina yana matsayin amirul na, ku ji abin da wannan mutumin ya fada kafiri ne ba kuma dama malamai sun faɗa ka'ida shine wal haqqu ma shahida bihi al gaskiya ita ce abin da abokin gaban ka ma ya bada shaida akai wannan kafiri ne zai bada shaida akan musulmi yace ma Umar hakamta kayi hukunci fa adalta kai adalci a hukuncin naka aminta sai ka samu aminci nimta har gashi kana bacci yanzu shugabanninmu da sun yi wannan bai kake tsammani za ka ga jiniya tana wucewa wannan jiniya fadi saboda ai mutuwa ne kar su zo su wuce a jefe su kar su zo wuri wani ya zage zage su ko ya ga musu riga ko ya nuna musu dan yaza suka taho da convoy malam motoci ashirin-talatin. dazu ina tsaye a titi zan wuce ina zaune a wuce zan ina zaune ina jiran wani da safe sai ga sai ga wani wani pilot ya zo ya wuce ko na basara ke ne alama yadda na fahimta ke wannan pilot din da wuce da mota a bayansa ya sako hannunsa waje ɗayan a gefe irin mai zama a kusa da kujerar banza din da mai ake ce masa odata din nan afin jasid ya sako hannunsa da wata tafkekiyar dorina wallahi ban taba ganin dorina irin da <laughs> wato duk wanda bai ba ta hanya ba za su zuwa za a shaɗa maka E zai ji a jikin za ka kawai da duba gani wala ina zaune da sassafa a titi sai ga sun wuce an kuma kunna sarin o oh, na ce wannan kaga idan mutuwa ta zo babu ruwanta da wannan sarin wallahi mala shi mai sarin din da ya kunna sarin din sai ka dauke shi wallahi sai da ga motar ta yi daji ko kuma wanda ake kunna wa sarin din a bashi hanya sai ya aje a ga shi gawa ka kawo ba gani tun yaushe in yaushe to ya ce ka kayi hukunci kai adalci sai ka samu aminci ga sha kana bacci malam ya ce an huzaifa ibn al Yamani qal an samu hadisi daga huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa hannu nahnu julusun inda umar wata rana muna zaune a wajen umar an gane wannan ko muna tare da umar dan umar sai umar yake tambayar su da umar zai yi tambaya yanzu yake cewa ayyukum yahfazu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi fitna shin da Allah ku ina so in tambaye ku kagan su ba sa nan zai musu wannan tambayan da sun yi tafiya eh aka sai ya hana su fita suna nan a Madina ba sa fita saboda yana neman shawara yanzu nan tambaya yake musu yace waye a cikin ku ya haddace wata magana daga bakin annabi akan fitina akan fitina qala huzaifa sai huzaifa ibn ya ce, fitina fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa darihi ai fitinar abinda na haddace akan abinda annabi ya faɗa dangane da fitina annabi ya ce fitinar da ake wa mutum dan adam magidanci kan iyalansa a ce Allah ya jarce ka da wata muguwan mata ko wani yaro kangararre ko wata aya haka an gane wannan ko ko a dukiyarka wa maliki a ce ta karye arzikin ko wani abu ya same ta. wa waladi ko a yayanka wa jarihi ko da wani mugun makwabci wanda zai rika cutar da kai mala ya rika sa maka ido ko ya sa iyalin ka ido mummunan makwabci ya ce to irin wannan fitinar tukaffiru has-salatu was-sadaqatu wal-amru bil wa wan-nahyu 'anil munkar wato Allah yana kankare ta ta hanyar in kai sallah sannan kuma idan kai umarni da kyakkyawan aiki ko kai sadaka ko kai hani daga mummunan aiki ina fata muna fahimta wannan fitina shi abinda huzaifa ya dauka kenan saboda ya ce musu ne akan fitina wai haddace wani abu akan fitina sai kawo wannan hadisi qala umar sai umar yake cewa laysa an hadha as'aluka ba wannan nake tambaye ka ba irin wannan fitinan nake tambaya ba an gane ko shi akwai irin fitinan da umar yake nufi yace walakin lati tamuju kamaujin bahar fitilar da za ta kada kamar kadawan teku ita nake magana wadda duniya za ta rikice kashe-kashe yawan bala'o'i da musibu da zinata-zinata da alfasha iri-iri musibu da bala'o'i da za su auko wa duniya ita nake magana kan irin wannan fitilar kala huzaifa sai huzaifa a nan gurin sai ya ce laisa alayka minha ba'sun ya amirul mu'minina sai wannan fitilar ya kai amirul mu'minina ba da matsala da ita yace baka da matsala da ita yace inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa domin lalle tsakaninka da wannan fitinar kai kofa kullalla kofa ce a kulle kai kana cikin nan a amince wannan kofa kuma ta baya ita ce fitina to akwai kofa tsakaninka da ita baka da matsala da wannan fitina in ji huzaifa ya gaya wa umar ƙala umar sai umar yake ce masa a yuksarul babu am yuftah dukkar shi ne shin kofar da ka ce tana tsakanina da wannan fitinar za a buɗe ta ne da makulli ko ko karya kofar za a yi fitinar ta faru buɗe kofar za a yi ko ko kalla ta za a yi ala huzaifa huzaifa ya ce bal yuksaru ba karya kofar za a yi ba buɗe ta za a yi ba za a kalla ta ne قال عمر umar ya ce to idan la yughlaqu abadan ya ce to wallahi har abada ba za a taba kulle wannan kofa ba Za ka ce ga kofa nan arfi sai ka zo ka sa kulli ka bude akwai aminci ko ba aminci za ka shiga za ka ƙara fitowa ka ƙara jinyo kofar sai ka ƙara mai kulle. amma sai ka zo kofa babu kulli ka sa guduma da diga ka dinga duka ka balle ta za ka tashi kulle ta Ai sai da jinki da kake kofar ta kulle kenan aka jingine ba ta kira na abu kenan umar ya ce in ya karya wannan kofar za a yi to ba za a sake kulle ta ba har abada in ji umar dan karkabi Allah ya kara masa yadda qultu daga nan sai nake cewa in ji huzaifa din yace ai huzaifa ajal yace lalle haka ne ma'ana huzaifa yace umar tabbas ba za a sake kulle ta ba in dai aka karya wannan kofa qalu wa'inda suke tare da huzaifa yanzu an fahimta ku kalli farkon magana ai a can gefa yace an huzaifa ko daga huzaifa ne yace wata rana muna zaune dawa da Umar yanzu yana ba wasu ne labari sai ba su labarin abin da ya faru tsakanin su da Umar to yanzu su wanda aka ba labarin wanda huzaifan ya faɗa musu su ne suke tambayan huzaifa yanzu sai suka ce qalu li huzaifa sai suka ce wa huzaifa akana umaru ya alamul baba shin umar ya san wannan kofar ya kai huzaifa to umar ya san da kofar ne ya san ta qala na'am to zai fi ce ya santa ya santa Umar ya san kofar kuma ya alamu anna duna gadil laila kamar yadda ya san wallahi ban bai gobe akwai dare ma'ana kamar yanzu yau wace rana eh yau lahadi gobe akwai dare ko babu akwai wanda yake ta akwai dare gobe ko babu akwai sai dai kawai ba wanda ya ce zan kai daren gobe ko gobe zan kai amma dai kowa na da yakinin cewa gobe akwai dare sunan shi daren litini ko to haka umar yadda ya san akwai dare gobe haka ya san wallahi wannan umar ha haifar wannan magana suka ce wa zalika na hadithuhu ko wa zalika ni haddastuhu in ji hudaifa yanzu sai ce ai abin da sa ko na biya muku Umar ya san wannan magana cewa ni yi magana da shi na sanar da shi wani hadisi laisa bil aghalid wallahi hadisi ne wanda ba shaci fadi bane a galis irin labari kun zan ku yi ko tatsuniya wallahi na yi magana da umar hadisin da babu wargi a cikinsa ya ce fahimna an nasaluhu man ilbab sai muka so da mu tambaye shi wanne ne kofan wai mene wanne ne wannan kofa da ake magana akan shi saboda an yi wata magana ne a dubula har yanzu bata fito mana ba yace fa amarana masruqan yace sai muka umarci masruqa kan ya tambaye shi an gane ku fasa'alahu sai ya tambaye shi fa qala man al-ba wai wane ne wannan kofar da ake ta magana kai qala umar yace umar shine kofar umar din shine kofar fa hadha al-babu huwa umar nafsuhu malam yace wannan kofar ba wani bane face umar din kansa shine kofar wa kasrul bab karya kofar da ake magana ko huwa qatluhu shine kashe umar da za yi ina fata muna fahimta yace lamma qatalahu abu lu'lu'at al-majusi lokacin da abu lu'lu'at al-majusi ya kashe umar abahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya wulakanta shi wato umar kafin kashe umar ana zaune lafiya a duniya abinda ake nufi shine ana kashe umar kamar an karya wannan kofar ta aminci ne to fa har duniya ta tashi gashi nan har yanzu muna cikin bala'i bayan umar din ba a kashe usman ba bayan usman din ba a kashe aliyu ba kashe su aka yi ba kisa aka yi musu kaga abu lul atal majusi ya kashe wa ya kashe umar haka aka zo su kuma kawarij suka kashe wa usman abdurrahman ibn muljim ya kashe wa ali ibn abi talib haka ga sunan da yau aka fitina da ga nan har yanzu mutane nawa boko haram suka kashe yan isis mutane nawa suka kashe yan yan sas ko ga sunan yan biafra a ranar kasan ma tukunna kenan balle sasannin bin duniya tun da wannan bala'in ya faru aka karya wannan kofa to fa ba za ta kullu ba ba ta kullu ba to da shike muna da sauran lokaci wannan shine shimfiɗa da malam yayi babu laifi zamu iya fara mabahasul awwal a cikin wannan karatu to yanzu malam zai fara darasi akan Umar yanzu ya maka shimfiɗa an fahimta ya haskaka maka akan abin da zai maka magana akan wane Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda to mabahas al-awwal shine amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi sutur yanzu zai baka biography na Umar a takaice biography sa, wane ne Umar amirul mu'minin a takaice a yan layika a wasu yan sadarori ba komai ya fada maka ba amma abinda zai gaya maka yanzu zaka san wane ne Umar kawai ya yi a ce ka san Umar an fahimci wannan ko ina fata muna fahimta a ce wane ne Ibrahim ana san Ibrahim dan kaza ne an haife shi a wuri kaza matansa kaza ƴaƴan shi kaza ne kuma yana irin dan wannan ne amma komai ne sai ka sani na mutum ba dole ne ka yi sanin komai ba to irin dan wannan abin zai fada maka malam yace nasabuhu zai fara da nasabarsa ku kalli nasabar Umar huwa Umar ibn al-Khattab sunansa Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl dan Nufayl ibn Abdul Uzza dan Abdul Uzza bin Riyah ɗan riya bin abdullahi bin ƙortin ɗan ƙorto ibn razah ɗan razah ibn adi ɗan adi ibn kab ɗan kab ibn lu'ai ɗan lu'ai bin ghalib ɗan ghalib bin fihir ɗan fihir wannan fihir ɗin wa huwa ƙuraishun an gane ko shi ba ƙuraishe ne wato sun haɗa nasaba da dangantaka cikin kakannin annabi da umar suna da kakanni da ina fata muna fahimta amma wannan ke so tambayi ku rashi ne yanzu ka kalli nasabar nan daga kan wane ne dangantakan ta fara da shi da annabi da umar da kan fiyar din ne koko ba da kan fiyar ne, tun daga baya ne ina fata muna fahimta tun daga kan wane tun daga kan adi tun daga kan adi to juhu matansa bari ku ji matan Umar Umar ya aure mata bakwai amma ba fa lokaci dai ba fa dan ka ce ah kaza kaza kaza kaza an fahimta mu ba mu da dama da ya wuce mu aure mata hudu an fahimta ya aure su ne wasu mutuwa wasu rabuwa matarsa ta farko ita ce Zainabu bintu Mad'um Zainab bintu Mad'un matarsa ta biyu Mulaika bintu Jarwil. ko jarwal duk ɗaya ne daga nan sai wa sai ummu hakimin bintul haris ummu hakim bintul haris daga nan sai atikatu bintu zaidin atika bintu zaidin daga nan sai ummu kulthum ummu kulthum wannan jikan manzon Allah ce bayan ki kallafa ya ba annabi yarsa shi kuma ya aure jikar annabi an fahimta ita ummu kulsum din nan bintu ali ibn abi talib dan diyar ali dan abi talib diyar fadima ce kun fahimta diyar na na fadima ce ita wannan daga nan sai matarsa ta shida jamilatu bintu asim jamila bintu asim daga nan matarsa ta bakwai sai qaribatu bintu abi umayya qariba bintu abi umayya waɗannan su ne matan da umar Allah ya kara masa yadda ya aura daga nan sai yayansa ku rika girga mun yayan shi kuma ɗan shiya sun ce akwai gaba tsakanin sahabbai da su aliyu kan abi dalib da matan aliyu da kaza da kaza su umar ba sa son su akwai gaba ne kawai kaza kaza za mu ji kuma irin yayan da suka samu junansu su ba kun lura da yayan abokar ba lokacin da muka yi kullum kuma yayan umar yanzu malam ya ce yayansa maza akwai zaidul akbar wato zaidu babba kenan ba zaidu kai bane a cikin 'ya'yan shi kana ce zaidu babba to akwai karami akwai zaidul akbar akwai zaidul asghar wato karami biyu kenan ko sai asim a cikin yayan umar nawa kenan uku sai abdullah nawa daga nan sai abdurrahman al-akbar sai abdurrahman babba nawa sai abdurrahman al-awsat abdurrahman na tsakiya nawa kenan sai abdurrahman al-asghar abdurrahman karami nawa kenan daga nan sai ubaidullah an gane ko daga nan sai iyad ƴaƴansa kenan maza guda nawa kenan aka samu ƴaƴansa goma ko daga nan ƴaƴansa mata Hafsa wannan ita ce uwan mu wato uwan mummunai nana Hafsa bint Umar Allah ya kara mata yadda matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan fa sai Ruqayya an gane ko cikin ƴaƴansa daga nan sai Zainab daga nan sai Fadima, ya akwai gaba zai sa sunan Fadima? kafin ma anan zai ma ba annabi aure ne zai aure jika annabin zai aure biyar fadima da dukkan nan ina so ku gane so kiburu su ne kawai suke suna faɗin maganganu ne ba tare da ilimi ba ba tare da ainihin wato fahimta ba daga nan sai islamu wannan musulunta na umar akwai bayanai da yawa a kansa za mu karanta iyanan kadai sai mu tsaya domin akwai maganganun da ya kamata mu kara mu goya akai kuma na fahimci a lokaci ya riga yayi ina fata muna fahimta malam yake cewa qala ibn abdullahi dan mas'ud yake cewa ma zilna a izzatan mundu aslama umar ba mu gushe ba muna cikin izza muna cikin daukaka muna cikin daraja kan tsaye yake a sama daga sanda umar ya musulunta ba kenan ba musulmai suna cikin kaskanci amma umar na musulunta Allah ya daukaka su ya ainihin wato daraja su wa aslama umar ba'da 40 rajulan umar ya musulunta ne bayan mutum arba'in sun musulunta kenan shi ne na arba'in da daya a wata riwayar shi ne na arba'in da biyu domin da hamza ya musulunta sai umar ya musulunta ina fata muna fahimta su ma duka nan su ne na so in yi bayanin musuluntar tashi da ainihin wato kista da ke tattare da wannan saboda yanayin lokaci na sallar ya yasa na ce in muka karanta su mu tsara darasin mu na gaba za mu ɗaura ne akai sai mu bayanin ya aka yi musulunta menene kista da ke tattare da musulunta shi ina fata muna fahimta kuma me ya faru a gidan al bin ibn abul arqam lokacin da yaje zai musulunta da an gane wannan ko malam yake cewa wato ya musulunta bayan mutum 40 sun musulunta maza wa 11 imra'a da mata 11 sanatu sadisati min al-bi'sa a shekara ta shida bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin annabi ina fata muna fahimta idan ne ya kamata mu dakata muna fata abinda muka karanta zama daidai ubangiji da Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah